assalamu alaikum eh, jusbul niger a cikin wani jawabi da shugaban kasar faransa emmanuel macron ya yi a yau nan laraba eh, tara ga watan nuwambar 2022 gaban rundunar sojojin kasa eh, na ruwa da ke jihar toulouse a wannan safiya inda shugaba macron ya yi magana biyu bayan E, shafi kusan shekaru goma da sojojinsa ke yaƙi a ƙasar mali shugaba macron ya yi bayani ne a rundunar sojin ruwa da ke toulouse a yau din nan ranar eh, laraba kamar da nace ranar laraba tare ga watan nuwambar 2022 inda ya yi gabatar da jawabi gaban sojojin ya ce faranshi eh, an kawo ƙarshen eh, aikin operation barkan wadda ta kwashe kusan shekaru goma na da ke aikinta a ƙasar mali bayan janyewarta tuhoron shi za su kawo sabon ka'idodi da kuma kawo sauye-sauye na yaƙi a yankin sahara shugaba macron ya ce lalle ya kawo ƙarshen aikin barkan a yankin sahel a hukumce shugaba macron ya ce wanda ke magana da sansanin sojojin ruwa na toulouse inda ya gabatar da sabon tsari nazari da dabarun yaƙi na ƙasar da dabarun yaƙi na ƙasar wanda ake ce ma eh, rnc eh, a hukumce ya sanar da wannan laraba tara ga watan oktoba 2022 da kawo ƙarshen aikin da yaƙi da jihadi na operation barkan ma'ana an kawo ƙarshen yaƙi da masu ikirarin jihadi a yankin sahel to na an kawo ƙarshen aikin operation barkan inda za a ɗauki sabon ƙudiri na kawo sauye-sauye da kuma tsari na dabarun yaƙi kamar yadda suka bayyana a cikin eh, bayanin nasu hmm. shugaba macron ya yi wannan bayani ne gaban rundunar sojojin ƙasa da ke yankin toulouse a yau nan